وربك اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا Ubangijinka ya kai wannan manzo shi ya fi kowa sanin duk wanda yake sammai da ƙasai, ya fi kowa sanin yanayinsu da abin da suka cancanta, kuma tabbas mun fifita sashen annabawa akan sashi da yawan mabiya da kuma saukar da littattafai kuma mun ba annabi dawo da littafi shine zabura